العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yau goma ga watan ramadan shekara ta dubu da da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi da daya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan masallaci mai albarka masallacin imam malik da ke gaida darasin da muke na karatun alkur'ani mai girma من في سورة الأنعام ما الذي كان ثمن آية دا دين دا شرين دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم man kana maitar shin yanzu wanda ya kasance matacce fa ahaye na sai muka raya shi wajen na lahu nuran muka sanya a gare shi haske yamshi bihi fin nasi yana tafiya da shi a cikin mutane kamar matsaluhu zulmat zai yi daidai da wanda yake kwatankwacinsa a cikin duhu laisa bi kharijin minha ba mai fita ne daga cikinta ba kazalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun kamar haka ne muka kawata wa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa ayar da muka a jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni cewa kada musulmi su ci abinda ba ambaci sunan Allah a yayin yankansa ba mun tattauna akan abinda malamai suka faɗa a cikin a ƙarƙashin wannan aya mun ga cewa malamai sun kasu kaso uku a mafi girman magagganinsu a kan abin da aka yanka ba ambaci Allah ba ko kuma a ce kaso hudu kaso ɗaya suka ce dama da abin da aka yanka shi da don aka yi wa mazubi biya alal nosbit da abin da da aka yi yanka wanda bayani ya gabata a jiya wannan mutalakan bijtima'il ulama cewa ba za a ci ba to wanda ake da sabani shine idan musulmi ne bai ambaci sunan Allah ba yanka za a ci ko ba za a ci ba muka ga maganganun malamai guda uku na farko suka ce ko da mantuwa ko ba mantuwa za a ci dan da zai faɗa ɗin ko ne ƙarshe Allah zai ambata don haka za a ci jawabi ya gabata a biyar na biyu suka ce idan mantawa ya bai ambaci Allah ba to za a ci wanda shi ne mafi ƙarfin maganganun malaman na uku suka ce a'a idan idan na uku suka ce kuma idan kuma da gangan yayi bai faɗa ba to ba za a ci ba wanda suka ce in mantawa ya babu laifi in kuma da ganganye makaruni ne wannan kuma suka ce in wato ya manta za a ci amma in ya bari da gangan ba za a ci ba kuma shi ya kusa da dalili da wannan ayar to matsalar da jiya ban yi magana a kanta ba shine shashin malaman tafsiri suna ganin cewa wannan ayar an shafe ta da aka ce ba za a ci abin da ba ambaci sunan Allah a kai ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a ayoyin da suke a baya a suratul ma'ida cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum suka ce wannan ayar da Allah ya ce ya halatta mana abincin ahalin kitabi to ta shafi zancen cewa wato ba za a ci abin da ba ambaci sunan Allah a ciki ba don haka wannan ayar an shafi ta daga cikin malaman da suka ce an shafi ta akwai mafhul da ibn al mundir da sauran malamai wanda suka ce ba a shafe ta ba kuma suka ce ikhtisasi aka yi mata ayar amma ce cewa kar a ci abinda ba ambaci sunan Allah a cikinsa ba amma idan ahalin kitabu ne suka yanka to za ku ke ci ta kamar ya an mata iyaka ke da matsalakan ne to amma da aka zo da da Allah ya saukar da wancan aya al-yawma ufilla lakum tayyiba ta to yanzu abinda ahlul kitabi kiristoci ko yahudi suka yanka za ku iya ci kuma kaga ba lalle ne su ambaci sunan Allah to wannan za a iya cin nasu wato mafi rinjayen magana shine ayar ba shafe ta aka yi ba wato wato tsaidi aka yi mata aka yi mata iyaka kan cewa in wanda ba wanda suke su kafirai ne masu bautar gumaka suka yanka su yanka gumakan su ko masu bautar ko yan bori da duk ba za a ci naman ba in musulmi ne da gangan ya kiya ambata sunan Allah yana sane ya yanka shi ma ba za a ci ba in kuma wato ahalin kitabin su wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana cin naman su ba tare da mun bincika sun ambaci sunan Allah ko ba su sunan Allah wannan shine matsala da tsirgi a jiya ban faɗe ta ba Allah madaukakin sarki ce awa man kana maita yanzu wanda ya kasance matacce fa nahu sai muka raya shi malam yace hada masalin wannan misali ne darabahu Allah ta'ala lil mu'min Allah zai kana maitan misali ne da Allah subhanahu ta'ala ya buga shi akan muminin da da kafin ya musulunta kafin ya zama mumini kana maitan matacce ne kamar yadda bayani ya gabata a baya shi wanda ba musulmi ba a wajen Allah matacce ne komai rayuwarsa ko me yake a wajen Allah matacce ne kawai idan haka anan Allah subhanahu wataala ya tashi wanda yake matacce fa ahyayna sai muka raya shi muka bashi haske na shari'a malam yace ai fi dalalati ha'iran wanda yake a cikin bata yana yana cikin rudi da rudani fa ahyahu Allah ai ahya qalbahu bil iman sai Allah ya raya shi ya raya zuciyarsa da imani wahadahu ya shiryar da shi wa waffaqahu littiba'i rusulihi kuma ya datar da shi da bin manzanninsa yanzu ka hada wannan ka hada wannan da wanda ba irinsa ba ma'ana malam yace waje an lahu nuran yamshi bihi fil nas ya yatadi kaifa yasluku wannan huwa alquran wato yanzu ka ɗauki mutumin da da bai san Allah ba ko kuma in ya san Allah sai yana ya san Allah ne sani na ya haɗa shi da abokan abokan abokan shirka sai Allah ya haska zuciyarsa da Allah ya haska zuciyarsa da alƙur'ani da imani sai kuma ya ba shi alƙur'ani wadda Allah na wa nura fa ahayna wa aiki ne aka raya zuciyarsa ta zama rayayya ta shi imani ya shige ta sannan bayan imani ya shiga kuma aka danka masa alƙur'ani shine hasken da aka ba shi yake tafiya da shi a cikin mutane kamar matsalu hufin zulma sai ka haɗa shi yanzu da wanda yake cikin dufai duhu na jahilci duhu na bin son zuciya saboda Allah da yake az-zulmat duhu ne saboda abu ɗaya baya baya kafirci duhu ɗaya baya kafirci amma haske ɗaya yake imani shi yasa duk inda zaka samu zaka ga Allah subhanahu wata'ala yana kiran haske da guda ɗaya amma duhu sai kira shi da yawa Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min zulumati sai ce ila nur to anan ma ga ga ce wato waja'alna lahu nuran shi kuma sai aka ce kaman masaluhu fi zulumati saboda dole duk wanda ka ganshi da kafirci to zaka samu akwai jahilci ya jahilci Allah ya jahilci manzanni akwai wato wauta a tare da shi akwai bata ga ruɗin shekan ga bin son zuciya duk za ka samu abubuwa ne suka taru shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su azzulman shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake sifanta wanda yake yake shirka shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu kisa sai kita kamar wanda ya fado daga sama ne sai iska take ta diban sa sai nan sai nan da shi ko kuma tsuntsaye wannan ya tarce shi nan wannan ya tarce shi nan to kamar haka wanda yake shirka yi yau in ya bi son zuciya gobe jahilci jibi rashin sani za ta a mummunan ƙudiri haka za ka ta samun abubuwa wanda suke jalta a kan kafurcinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kamar matsaluhu fi zulmat yanzu ka kwatanta shi da wannan mutumin ka kwatanta shi da wancan na baya wannan da yake cikin duhun kuma laisa bi kharijin minha kuma ba zai fita daga cikin wannan duhun ba ba zai fita daga cikin wannan duhun ba malam yace ai la ya tabi mun manqibi ba zai samu dama ya shiri zuwa hanyar da za ta kubutar da shi ba ka kwatanta su wannan wannan Allah yana buga mana misali ne shadarayayye mai haske da ba zai rabu da haskensa ba yana cikin jama'a da matatte wanda yake cikin duhu kuma ba zai fita daga cikin duhu nan yana cikin jama'a ka haɗa su ba ɗaya ba wancan na farko shine mumini wannan na biyu kuma shine kafiri imamu ahmad ya rawaito hadisi a cikin musnad dinsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu khalaqa khalqahu fi zulmati Allah ya halitta halittinsa a cikin duhu thumma rasha alaihim min nuri sannan sai yayyafa musu haskensa faman asabahu zalika zalika nur ihtada wanda wannan hasken ya shafe shi zai samu shirya wa man aqta'ahu dhalla wanda kuma hasken ya kauce matsa wannan yayyafin ya bai same shi ba zai bata ana Allah subhanahu wataala da ya halitta halittu a cikin duhu sai yayyafa haske a cikin wannan duhu kaga ai daga jin yayyafi ka san ba ko ina yake jikewa to Allah sai yayyafa sai zama nan waɗanda suka samu wannan yayyafin to su ne za su samu shiriya waɗanda kuma ba su samu ba su ne za su zauna a cikin duhu wannan shi ne fassarar da ayar take faɗa cewa ba ɗaya suke ba da wanda Allah ya ba su haske da wanda kuma bai ba su ba wani hadisi ne da ta ce imamu ahmad ya fitar da shi albani ya inganta shi Allah madaukakin sarki yana faɗa a wasu ayoyi da cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila az-zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun haka nan a wata ayar Allah yana cewa wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala az-zulumat wala an-nur wala az-zill wala al-harur وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير وانا آير الله نتوى وما يستوي الأعمى والبصير بزيد إليك با مكاه دمي غني بلاس زمديني با ولا الظلمات كو دفي ولا النور سيديري لحكي ولا الظل ولا الحرور كو إنوى da zafi inda yake da zafi wa ma yastawi al-ahya wal amwat ba zai taba yiwa a daidaita matattu da rayayyu ba duk wannan Allah subhanahu wataala yana bambanci tsakanin waɗanda suka imani da shi ne da waɗanda wato ba su imani da shi ba Allah madaukakin sarki yace kazalika Ziyyina, lil da ma kanu ya'malun kamar haka ne aka kawatawa kafirai da suke aikatawa wato irin wannan wato kasancewa mutum yana cikin bata da wani yana cikin haske amma kuma wanda yake cikin bata yana yaƙar wanda yake cikin wannan hasken to in ba kawata masa akai ba ai ya san da bambanci kai da gashi kana ganin hanya kana ganin harce kana tafiya ga wani kana ganin sa a cikin duhu yana tafiya yana tuntube yana faduwa amma kuma shi wanda yake cikin duhun kuma shine yake ganin cewa kai ne baka dace ba kake da matsala ka dawo ka bi shi to kaga in ba wanda aka samu toshewar basira a tare da shi ba ba za a samu wannan ba ba za a samu wannan ba ka samu mutumin da yake tafiya a mota babu fitila da wanda yake tafiya a mota da fitilarsa kuma wanda yake tafiya da daddaren nan ga duhu amma wanda yake ganin yake mota da babu fitila yake ganin ai mai fitilar nan shi a cikin hatsari ai kai ka san abin ba auna shi da hankali ba to haka bambanci yake tsakanin wato musulmi da wanda ba musulmi ba to amma su kafirai haka Allah ya kawata musu wannan kafircin nasu haka ya kawata musu shi suke ta ganin cewa ai su ne akan daidai abinda ma ake yi shine ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabir mujrimi ha liyamkuru fiha wa kazalika Allah ya ce sannan kuma haka ne hakan nan ne kamar haka ne dai ja'alna fi kulli qaryatin muka sanya a cikin kowace alƙarya a kowanne gari a kabira manya-manyan masu laifin cikinsu liyan kurufi ha suna yin makirci a su a cikin wannan garin wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun kuma ba sa yin wannan marketing sai ga kawukansu wa ma yash'uruna kuma ba sa gane haka ba sa jin cewa ai wannan marketing kansu suke yi wa Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wato ƙulla magana akan haƙurin da ya lallace annabi sallallahu alaihi wasallam a baya akan yayi haƙuri da abin da kafirai suke masa yake cewa wa kazalika da annabi kulli qaryatin kamar haka ne muka sanya a kowace alƙarya ma'ana kowace alƙarya ma'ana haka muka sanya wa kowane annabi da ya rayu a wani gari ba iya kai ne ya rasu wallahi muka yi wannan muka sa maka wa'annan mutanen ba a'a duk annabawan da suka rayu a kowane gari muka sanya musu a kabira mujrimiha ha manya-manyan masu laifi a cikinta in a wata fassara kuma suka ce a kabira maf'ulil eh, awwal ne mujrimiha maf'ulil sani suka ce a kabira manya-manyan mutanen garin mawadata da masu mukami da masu sarauta da masu abubuwa wanda ake ganin su sai su zama su ne mujrimiha su ne masu laifi a garin su zama masu ne masu laifi a garin su ne suke ƙetar iyakar Allah muka sanya wa nan manya-manyan masu laifin suka zama su ne liyan ha, suna yin makirci a cikin wannan garin Allah subhanahu mala yake cewa ya rasulullahi kamar yadda muka sanya wa dukkanin annabawa abokan gaba na daga mutane da aljanu to ha kuma muka sanya manya-manyan mutanen garin suka zama su ne masu barna a cikin garin wannan barna kuma shine toshe mutane daga hanyar Allah su tare mutane su hana su zuwa ga addinin Allah su kawar da su kamar yadda misali ya gabata a baya akan wannan anan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara bayyi ya ƙara dawo da wannan maganar ne dan mutane su ƙara sanin cewa a can inda Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah yana sanya wa manzanni abokan gaba na daga mutane da ajirinsu suwaye to aka gaya ma daga cikinsu akwai manya-manyan mutanen gari manya-manyan mutanen gari da yawa su suke gaba da annabawa shi yasa a wasu ayoyin Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idza aranna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha idan mun so mu halakar da wani gari to sai mu umarci manya mawadatan garin mutrafiha mawadatan garin fa fasaqu fiha sai su yi barna a cikin wannan garin fa haƙa alaiha alqawl to daga nan sai alƙawarin Allah ya tabbata a gare su na azaba fa dammarna ha tadmira sai mu rushe garin rushewa ta gaba ɗaya a wata malam yake cewa qila wa ma'anahu amarnahum bi ta'atin fa khalahu sai mu umarce su da bin Allah sai su saba damarnahum sai mu rushe su gaba daya ila amarnahum amran qadariyan muna yi musu umarni umarni wanda yake karkashin kaddara dama an san me zai faru kama qala hauna kaman yanda ya faɗa li yamkuru fiha dan su yi makirci a mana sai Allah ya kadartawa wa'annan manyan garin saboda Allah ba zai yi abu babu dalili ba to sai ya kadarta musu wa'annan manyan sai su yi barnar da za su yi sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki hukuncin da yake so ya ɗauka akan wannan wannan babban abin da zamu fita da shi a ciki shine in Allah ya kadarta kai kana daga cikin manyan mutane waɗanda ake kallo ana koyi da ku na daga malamai da kuma wato masu wadata da masu sarauta da masu mulki to Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa musu cewa su ne ginshikin tafiyar kowace al'umma da take rayuwa wa'annan manyan mutana idan sun kiyaye dokokin Allah idan sun kiyaye sun bi umarnin Allah sun yi abin da Allah yake so to su ma wannan alƙaryar za ta kubuta Allah zai mata abin da suke so amma idan suka yi kishiyar haka to wannan alƙaryar Allah subhanahu wata'ala zai halakar da ita gaba ɗaya saboda shi wanda yake ƙasa shi da yawan lokaci biyayya yake yi in ka kalli rayuwa gaba ɗaya wa'annan ake biyayya masu ilimi masu dukiya masu mukami na sarauta ko kuma na mulki su kawai ake biyayya duk in ka kewaya ko ina su ake yi biyayya ko ina a duniya duk inda ka cewa wayannan su ne shugabannin al'umma masu ilimi su ne ilimi na kowane ɓangare masu dukiya wanda ko don dukiyarsu a kyale su su ne da gidajen haya su ne da gidajen aro su ne da kantuna su ne da kamfanoni su ne da kala ko don wannan ka kyale su masu sarauta ko don sarautarsu a kyale su su ne iyayen ƙasa da masu wato mulki su ne masu constitution a hannunsa da soja da ɗan sanda nasu wayannan in suka yi ɓarna suka haɗa kai suka yi barna to alama ce ta Allah zai halakar da mutanen wannan wurin alama ce ta Allah zai halakar da wannan mutanen gurin Qatada yake cewa yana fassara wannan akabira mujrimiha yace ai uha manya manyan su yace kamar ya zo a cikin faɗin Allah madaukakin sarki da ce wa ma arsalna fi qaryatin min nazirin illa ƙala qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafin? Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin ba mu taɓa aikawa a zuwa wata alƙarya ba a cikin wata alƙarya min nazirin mu tura musu mai gargadi illa ƙala qala mutrafuha face sai mu wasu manyan ciki sun ce inna bima ursiltum bihi kafirun to duk ba mu fa abinda aka turo ku da shi ba mu yadda da shi ba mun kafirce masa me yasa manya ba su fiye son karɓar shirya ba saboda da yawa za ka ga duk abinda Allah subhanahu wata'ala yake kawowa na dokoki da ka'ida to zai kawo dokoki ne na wanda ba za a danne kowa ba to shi kuma tun da wannan mawadaci ne yana da mukamin sarauta yana da mukamin siyasa to shi burinsa a samu a danne mutane ko da ba za a danna mutane ba to karfi daidai da su shi yasa ka daina wai tunanin wai ko akwai wani dan siyasa wai da zai zo wai ya so wai yau ya ga kai da shi daidai kuke babu wannan tunanin ba zai taɓa yiwuwa ba ko kuma ya zo ma har ya ce maka wai yana fifita ka ne a kansa duk labari ne sai dai idan shiriyar Allah ya bi to shine kawai amma an dai tsarin ta na siyasar ta ne irin ta ɗan adam to babu yanda za a yi ya zo da tsarin da za ka zama kana sama da shi ko a Najeriya ko a kasashen turawan da muke ganin sun ci gaba ko da waye duk a can ma ba za ka taba ganin shugaban ƙasar da suke cewa su tura ne wai kuma daidai yake da talakan ƙasar komai da komai ba babu wanda in ka kalli shi kuma rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi ake wato hana wa wasu amfanin nuka ma ana ba wasu ko shi yake hana wasu amfanin nukansa yake ba wasu manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama baya cin sadaka kaga an bar mutane ma talaka su ci amma shi baya ci kaga an rage masa wani abu da in san tara dukiya ne zai iya tarawa ta kansa amma sai a rage maka sana abubuwa da dama za ka samu annan salama wato a jagorancin sababar al'umma da yunwa shi ne ma za ka ga wani lokacin yana zaune cikin yunwa ya ba wasu a yi kaza duk in ka bi tarihin annan salama za ga fifita masalahar al'umma yake yi fiye da masalahar duk abin da ya shafe shi za ka samu yana abin wanda dan adam in dai ba irin shiryar manzon Allah zai gato ba wanda zai iya wannan ba wanda zai iya wannan to mu kuma ba yanzu a siyasar zamani ba, a dingina kamar shiryar manzon Allah aibi ne aibi ne da zara an dingina kar shirya nan a to wannan kai extremist ne eh, extremist ne wato dan tsaurin ra'ayi ne tunda har ma cansa da biyayyarsa da manzon Allah ya fito fili to ai an samu matsala da shi wannan hauma hauma zai in ya hau saboda ana ganin tsarin addini hauma hauma to kuma shi kadai ne yazo da tsarin da da shi ake yin shugabanci da shi to wallahi da mutane ana sai an jawo sai an dinga bin mutane ana hada su da Allah zai su karbo wani mulkin ba sa karba saboda ba abu ne naka tara dukiya ba abu ne naka kwanta ka miƙe kafa abu ne na ka zo kai ka abin nan sai na abbakar shi sai waye. da ya hau halibanci sai na umar da ya ga ana albashin da ake bashi wata rana sai ya ga an siyo wato sai ya ga an siyo nama an zuba a cikin abinci sai ya tambaya ah, da wanne kudin aka yi tefa ne har yau nama ya samu da yawa haka cikin abinci sai mai aikin ta ce ai kudin da ake bayarwa na ce ne ana samun rara shine nake rage dan dirami dirami ko wani abu makamancin wannan shine da suka dan yawa ya ce nace bari mu dan canza miya shine muka ce sai dai sai a baitin wala to a cire a sai kaza yana isa girkin gidana ake karawa a cire wannan karan da yake isa din to kaga an za ta fa irin wannan girkin ka ma kana zuwa kasuwa ya fi daɗi waye za a ce zai karɓa shugabanci ya karɓa to almuhim dai ayar Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa gyaruwar shugabannin al'umma ce gyaruwar al'umma gaba ɗaya kamar yadda gashi illa ƙala rabuwa Allah ya ce sai dai wada wato madaukakan cikinsu su ga da a sa misali ba su ne matsala ba to Allah ba su zai faɗa ba na sai ta illa ƙara fuqara'uha ai an sanna fuqara'u din ko da sai a ce sai talakawa da za a sai Allah ya kirawo mawadatan saboda a tabbatar maka da cewa gyaran al'umma yana ci gaba ne daga gyaran jagorancin al'umma saboda shi talaka ko bai bu ba to a yi doka ta tirsasa shi a yi doka ta tirsasa shi amma ciko wanda yake kan dokan fa waye zai tirsasa shi ana zuwa aka sa maka masu gadin titi aka ce kan wanda ya tsallaka titi da sandunansu da komai sai ga kowa ya tsaya amma idan kwamishinan 'yan sanda ya ce zai sai ka jaye ƙoƙoƙoƙoƙo sai a to a shi kuma matsa sai shigo sai ya shiga ta tsakiyar sai ya zo ko da ma ba ba da wannan alama ta cewa ma shi babba ba ne zai kukutse ya kukkutse samu hanya inda aka tsare kawai sai ya yanko kuna tsaye sai ku ga an kalle shi a bashi hanya so da tunda aga ma ya tsallako an san ya taki wani abu an san ya taki wani abu in ma an tare shi yana ta kai kwamishina ne ba sai ga ta ta cikin zan zance ya wuce kaga ba ma wai akan aiki yake ba a iya cewa in atan ne da yazo da da wi wiwiwi ko a ce ko akan aiki yake a wannan ba akan aiki yake ba to da zaka zo ka tara kwamitina ya tsaya akan layi yana jiran a tsallaka kana ga kai zaka tsallaka ne ka san ka ko kuma ka ga kwamitina ya tsallaka kaga an kama shi an kwace babur din an kulle mu kullun an tura gefe an ce mai girma kwamitina, kuma san ka zauna an kawo motar mai ɗan yalan kayan nan an ɗora babur ɗan kwamishinan 'yan sanda an tafari shi an ce bi su ne beli don allah ni yanzu gobe zan zon tsallaka da na san an kwace babur ɗin ma ya kwace kenan a abada an fahimci magana ki shi yasa allah ta subhanahu wataala sai yake maganar mutrafi aka faɗi maganar don haka ba wai haka kawai allah ya kama ba wai kinsa ake don su ne maɗaukaka ba wai ba su ɗaukakar allah ne ba su ɗaukakar su wai ba kinsa allah yake yi ko yana jin haushin ɗaukar da suka samu ya kira su ba a'a saboda su gane cewa su ne idan al'umma su ne gyaran al'umma in sun gyaru shikenan in sun kafa. me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har wa'anda suke mawadata suke ba su da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya ware lokaci a bawa wato a talakawa lokaci mu ma mawadata ba mu lokaci manzo Allah har sai da ya ji koye musu haka sai da Allah subhanahu wata'ala a wurare daban-daban kamar yadda yake a cikin suratul kafi Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta dan haka manzala salama ya san cewa wa'annan mutrafin in suka zo sun rungumi musulunci shikenan komai ya ya hausai to amma ba haka Allah ya tsara ba haka Allah ya tsara a cikin hikimarsa haka nan Allah subhanahu wata'ala a mutanen annabnu haka nan Allah subhanahu wataala yake walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl yaqulu alladhina yaqulu alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru zuwa karshen aya shi ma an kabo wannan ayar zaka ga Allah subhanahu wataala yana maganar cewa alladhina istakbaru wato yaqulu alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru laula antum kunna mu'minin waɗanda suke na ƙasa marasa ƙarfi a ranar alkiyama za su wa masu ƙarfin masu mulki da sarauta da dukiya da ilimi za su ce musu laula antum kunna mu'mini ai ba don ku ba saboda ne saboda da su suke koyi kenan da su suke koyi kenan da haka duk da Allah ya mai da kai babba to ka sani Allah ya dora ma aiki ba wai an baka wannan manyan cin bane dan wai ka miƙe kafa ka fi kowa iya sa riga ka zama dawisu ka fi kowa iya hawa mota kai kaza ba dan wannan Allah ya mai da kai babba ka sani cewa akwai masu koyi da kai daga lokacin da me yasa kaga yanzu a rayuwar mu anan matasa sun koma kawai so su yi kawai burinsu manya-manyan motoci suna magana mahaukatan miliyoyin nerori wanda wani kudin da yake harin yana so a rayuwarsa duk danginsa ba wanda ya taɓa irin wannan kudin unguwarsu ma kaf da yankin tsukin lokal gamar ɗinsu ba ne yawan wannan kudin amma shi wannan kudin yake haku me ya dawo? saboda yadda shugabannin da suka zama yau din nan kamar ni dana da kake gani na kotu yau in aka ce ni ne gwamna insha Allah shekara hudu in ka ji me ke da ke kai mamaki Ke kai mamaki kuma ko ban ci haram ba ba ko ban ci haram ko ta nera ɗai ba to in sha Allah bayan shekara hudu ba za ka rasa da abin da ya gaza naira miliyan ɗari biyu zuwa ɗari biyar ba ta wata halal to me zai sa wanda yake gefe ya bi to yake yi shi a zo a dama da cikin shekara hudu ana ma magana ina da kuɗi sama da miliyan ɗari biyar ina bayan ina da gida ina da mota kuma sannan duk shekara za a bani tiket in tafi wata kasar da nake so da ni da iyali na mu huta zan je check up medical check up zan je kaza an na tsare rayuwa ta kawai saboda na yi ma wannan abu an ga kuma ka imani da ƙuri'a ta da ƙuri'a ka nan. jini wani abu kaga dole za ka ga kowa yana haƙon sai ya yi ma'aukatan kuɗaɗe wanda ciwon na ɗan shi ne zai haifar da kowa izo kan abin sai ya kasa gyarawa saboda kowa dama a zuciyarsa da wannan niyyar yanzu in ma babu ita to ko mutanen unguwarsu in yayi gwamna ya gama ya dawo cikin unguwar yana zaune ba shi da motar hawa mai kyau ba da gashi ai yayi amfani da yayi wasa da damarsa haka za a yayi wasa da damarsa kai gwamna kuma ka dawo majalisar unguwar ka ci gaba da zama mahaukacin ne an je majalisa abuja kuma ka tabbatar da samu majalisa abuja duk sati kawai don yi ka hau jirgi ka tafiya ka abuja ga cikin abokai tsofaffin gwamnati da sanatoci ka hira ka taso ka dawo in hirar kake haka za a ce bai amfani da damar ba duk saboda mai saboda mutrafu mutu wato wanda ke sama sun riga sun jamalmale rayuwa ba su gyara mana ita ba su gyara ta to wannan zai sa a ranar lahira wa'anda son kuɗi ya kai su saboda suna so su kamo na gaba da su suka yi barnato a ranar layara za su ce da da wa'anda suke gani a gurin sai su ce masa laula antum la kunna mu'minin ai da ba dan ku ba da mun mutu musulmi mun zama mu'mine na gari amma yanzu ga ta a cikin musulmi kawai muka tsari. muna kan kasa wata ila wayanda za a ce muna aljanna ta can kasa ba mu samu ta can sama ba Allah ya samu dace Allah madaukakin sarki yace liyamkuru fiha dan su rika yin wato makara a ciki malamai suka ce almakar ɗin a nan ana nufin ai wato su yi wani aiki na toshe mutane zuwa ga Allah su toshe mutane zuwa ga Allah ba iya wai makarin ne kawai na na shiryawa ba a'a aikin suke yi su yi aikin a aikace su nuna wa mutane wato su kawar da mutane daga hanyar Allah Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma kuruna, illa bi anfusihim wa ma yashkurun ba kan wanda makarin nasu zai koma illa bi anfusihim sai kawukansu abinda suka aikata ƙarshe su za su zo na nadama domin duk wani daɗi da za su ji a duniya duk wanda za su tsare su hana shi bin manzan Allah salama fi kaza to a ƙarshen an je lahira shi wannan ɗin shi zai zo yana tsine musu maimakon a sai a lahira an zo ana wa juna barka ana neman juna ana ce musu wato ku zo ku ga aiki na ana ai mr honorable ku zo ku ga yadda kuka dora mu akan daidai ga shi na karɓi littafi na a hannun dama ga shi yau Allah zai haɗa mu a gidan aminci da mu da ku tare a'a to me kun ai wannan sai kuma a zo ana Allah ya isa Allah ya tsini ku kuka ja mana muka yi kaza da ba don ku ba da ba mu wannan fannin ba wannan yana kan duk wani wanda ya zama wato babba babban nan kuma na yi lissafawa masu ilimi manya ne ilimi ta kowace fuska masu dukiya manya ne masu sarauta da masu mukamai na siyasa dukkaninsu su ne ababen koyi wa ma yankuruna illa li anfus illa bi anfusihim wa ma yashurun amma ba sa jin haka ba su tsammanin su in dai sun samu abin da suka samu a duniya an mutu biyayya kawai sun sha Allah ya ce ba sani ba abin kansu zai dawo ba sani ba ne ba su ji ba ne abin yana nan zai dawo kaga Allah ya mutu ne kenan talala talala kamar yanda yewa munafukai to talala ce kenan wannan yana nuna maka duk sanda kake wa Allah kaga rayuwa tana ci gaba kana cikin almutrafun to ka sani cewa talala Allah yake maka talala a hausa shine wato a samu jaki Sai a samu gamman igiya sai a daure kafarsa a gefe sai a ɗauki ɗaya gefen gamman igiya sai a daure a jikin bishiya kaga gamman igiya yana da yawa to jaki na zai rika tafiya zai rika ɗauka kamar a sake sai ya yi nisa sai ya ji ta makale ashe bai san a ɗaure yake mutu haka rayuwar ɗan adam bai Allah ya ɗaure mu da me da ajali da mutuwa kana tafa kana tafa kana tafa kawai sai ka zago shi mala'ikan daukar ne sai ka ja kamar za ka zuge sai ka ja sai a ɗaurata ba inda za ka sai tafiya Allah kai mana ladi Allah ya kyauta karshen mu Allah madaukakin sarki yace wa idza wa iza wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya mithla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata saysibu alladhina ajramu sagharun 'inda Allahi wa azabun shadidun bima kanu yamkurun albinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki ɗaya ina yi kure kuma a ciki ubangiji Allah ya gafarta mu gama duniya lafiya ubangiji Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya haske kirajenmu da alkur'ani Allah ya haske rayuwarmu da alkur'ani ubangiji Allah ya ba mu albarkacin da yake cikinsa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin Allahumma ina nas'aluka fi'l al-khairat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة